rundunar 'yan sandan jihar borno ta shiga wani yarjejeniya da wasu jam'iyyun siyasa 23 da ke jihar na tabbatar da cewa an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana wannan taro dai ya gudana ne a harkutan 'yan sandan da ke garin maiduguri inda dukkanin wakilan waɗannan jam'iyyu 23 suka rattafa hannu da cewa ba su tada hankulan jama'a ko janyo wasu rigingimu a lokutan waɗannan zaɓuɓɓuka ba. Government intends to have free, free and fair and they are the stakeholders. We are making them to sign and of course that in case of any uh, breakdown of ground order, we hold the responsible. kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr clement aduda ya ce gwamnatin a shirye take ta gudanar da zaɓuɓɓuka cikin adalci waɗannan kuma da muka gayyato su ne masu ruwa da tsakiya cikin harkokin siyasa mun kuma gayyato su ne inda suka rattafa hannu kan wannan tsari don haka idan wani abu ya faru su ne za mu ɗaura alhakin hakan. we have 23 parties that are attended and that if we go if we go far the law we will be arrested and prosecuted. kwamishinan 'yan sandan ya ce suna da jam'iyyun siyasa 23 da suka halarci wannan taro kuma dukkanin su rattafa hannu kan wannan tsari kuma idan mutum ya kare doka za mu tsare shi a kuma hukunta shi eh, selling of uh, voters card if you sell it or if you are seen selling it your fine is one million or, or one year imprisonment. Kwamishinan ya ce idan aka kama mutum ya sai da katin zaben sa ko kuma ana shirin sai da katin zaben zoka za ta ci taron sa har naira miliyan guda ko kuma a jefa shi gidan yari na shekara guda da haka ya bukaci dukkanin al'umma su guji sai da katunan zaben su ko kuma a ɗaukan kati fiye da biyu zuwa filin zaben wanda ya ce nan ma wani laifi ne babba ganin cewa a yanzu hakan za gudanar da wannan zaɓe a wasu sansanin 'yan gudun hijira ne a musamman ma a jihohin Borno da Yobe hakan yasa na tambayi sanata Muhammad Alundumi daga karamar hukumar Goza daga karamar hukumar da har yanzu yayin kungiyar boko haram ke rike da shi ko ya gamsu da wannan shiri na hukumar zaben ganin cewa za su gudanar da zababbukan su ne a mazaɓin yan gudun hijira ba a garuruwan su ba sai amsa da cewa eh alhamdulillah gaskiya mu dama musamman mu da muke gudun hijira dama da mu ko za a yi zaben da mu ko ba za a yi zabe da mu ba tun da fare jami'an hukumar zabe ta ba mu tabbacin akan za su iya kokarin su tabbatar da akan cewa ba mai da mu caniyan ware ba kuma yanzu haka din mun mun karbi katimu na dindindin kuma an gaya mana inda za mu je mu kada kuriyar mu muna da shirin a kan rana asabar za mu je inda mutane mu suke gudun hijira a sansanin da suke zama mu je mu kada kuriyar mu insha Allah an ba ku tabbacin cewa za a gudanar da zaɓe yanzu a sansanin yan gudun hijira kenan eh an ba mu tabbacin haka shi ma Alhaji Lawan Shatima daga jihar Yobe ya ce min ta wayar taho cewa sun gamsu da shirye-shiryen hukumar zaben kuma a shirye suke don tunkaran wannan zaɓe da za a so ma ranar asabar din yanzu aka mun gama shirye-shiryen mu alhamdulillah a ganin mu mun haka ah, yi shirye-shiryen kuma mu gaskiya muke bukata yanzu dai hankulan 'yan Najeriya da ma duniya baki daya ya karkata ne kan wannan zaɓe da za a gudanar ranar Asabar wanda ake kwatanta shi da zaɓe mafi girma a ƙasar Afirka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya